الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. نعم، نور اليقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال البراء بن عازب براء بن عازب يا شيخ ما رأيت من ذي لمة sauda ban taba ganin ma'abocin tukulluman gashi wanda yake baki ba fi hilyatil hamra fi hullati a cikin kayan kwalliya a cikin tufafi wanda yake ja ahsan min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kyawo kamar manzo sallallahu alaihi wasallam dimma gashi wanda ya wuce ainihin kulli ban taba ganin annabi gashi yana da yawa har ya wuce kunne ban taba ganin ma'abocin gashi wanda yake baki ba tukulluman gashi baki a cikin tufafi na kwalliya wanda yake ja wanda ya fi annabi an gane wannan ku to shi ne wasu ke ɗikin ba da nan kenan cewa ya halatta kenan mutum ya sa jan tufafi an samu kuma hadisai da dama sun nuna cewa manzan Allah ya haramta sanya jan tufafi ibn al-qayyim al-jawziya cikin zadul ma'ad yayi iya kokari wajen jam'i tsakanin wayannan daga cikin jam'i ya ce tufafin ba ja bane amma akwai akwai layi layi wanda yake ja tufafin asalin shi ba ja bane amma akwai layi layi wanda yake ja an bai kwalliya da ja sannan wasu malamai suka ce a ja ne amma kuma ba ja ja ba misali irin ja kamar marun haka amma wanda yake ja sosai an hana amma ja kamar na marun mutum yana iya sanyawa to manzo sallallahu alaihi ya sanya kayan kwalliya wanda yake ja wa qala abu huraira abu huraira ya ce radiyallahu anhu ma ra'aitu shay'an sanu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin wani abu ba a ahsana wanda yafi kyau kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka anna shamsa tajri fi waji kai ka ce rana yana gudana ne a fuskansa saboda haske sallallahu alaihi wasallam yatala'la fil judur idan yayi dariya to yakan yi walkiya a cikin bango dariyan yakan bayyana yayi walkiya a bango وفي حديث ابن أبي hala. a cikin hadisin ibn abi hala ya tala'alau wajahu wato ya tala'alau wajahu fuskar annabi yakan yi haske tala'alu alkamar ko tala'alu alkamar da na talbadar hmm. irin hasken nan irin hasken nan na wata daren goma sha biyar kasan shi ne watan da ya fi kowane wata haske in ya kai kwana goma sha biyar وقال علي في آخر وصفه له علي بن أبي طالب يا فدا أتكين قرشان سبن تاوان دي يكي مع النبي صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة حابه wanda ya ga annabi a matakin farko ya gan shi baktatan haka nan an gane yakan ji tsoron annabi yakan ji kwarjinin annabi annabi yana da kwarjini a ganin matakin farko ka hadu da shi wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu wanda yayi hulɗa da shi ga sani zai so annabi duk wanda ya cuɗanya ga annabi har ya san shi to zai so shi yana da kwarjini kuma yana da daɗin zama ya ƙulu na'ituhu mai siffanta manzo sallallahu alaihi wasallam daga na'at na'ata ya ƙulu na'ituhu mai siffanta annabi yana cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu ban taba gani gabaninsa ko bayansa ban taba gani irin shi ba sallallahu alaihi wasallam amma na zafatu jismi amma tsaftar jikinsa wa ɗibu rihihi da kuma ainihin daɗin ƙamshinsa wa arkihi da kuma guminsa da kuma tsarkakan manzan Allah daga ƙazanta wa auratul da kuma tsakakan shi daga ainihin al'aura na jiki fa kana sallallahu alaihi wasallam qad khassahu Allah ta'ala fi dalika bi khasa'is ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya keɓace shi da wasu irin khususiyya lam tujad fi ghairi wanda ba a taɓa samu ga wannan sa ba an gane ku Allah ya keɓance shi da wasu irin khususiyya wanda shi kadai Allah ya ba ba a same su ga wannan sa ba nam summa atammaha bi nazafat shar sannan sai Allah ya cika ma annabi ya cika mai da tsafta na shari'a an gane ga tsafta na jiki sannan ga tsafta na shari'a kenan datti bai daga cikin siffa na musulunci a ce malamin addini kafin a yi mutum kirki ne sai ya zama yana wari ya yi datti wannan kuskure ne an gane ko addinin musulunci yana goyon bayan tsafta duk wani abu da zai sa mutane su kyamace ka ya kamata ka guje shi na'am Kala alaihi salatu wassalam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ehm, buniyar din alal nazafa. An gina addini akan tsafta. Sai dai wannan hadisi ya kamata ya kawo isnadin shi. Wane ne ya fitar da wannan hadisi bai yi bayanin shi ba? An gane? Irin wannan hadisi haka buniyar din alal alal nazafa ba a kafa hujja da shi sai an san isnadin shi. Al isnadu min ad-din wa laula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. na'am wa qala anas na'am to nan nan bai kawo nan Na to kan ya ce ko ذكره الشوكاني في أحاديث الموضوع وأذاب الغزالي كإياه imam shaukani ya ambata a cikin littafin sa al-ahadith al-mawdu'a shafi na 32 rakami na 27 an gane ya ce hadisi ne mawdu'i hadisi ne wanda aka yi tariya aka jingina wa manzo sallallahu alaihi wa azahu lil Gazali ya danganta wannan hadisi zuwa ga imam al-ghazali a cikin iyya ulumuddin an gane ku dan kamar yadda kowa ya sani dama iyya ulumuddin littafin Gazali ne A gane wanda a ciki gazali ya tattaro abubuwa da dama wanda malamai suka ce ya yi kwashe-kwashe da yawa akwai hadisai ai hadisai da'ifai hadisan da ba su da asali ya tattaro sai za ka ce littafin ya ulumuddin haramun ne mutum ya karanta shi ba tare da ya haɗa shi da takariji na zainuddin ba hafizul iraki hafizul iraki ya yi takariji mai kyau na iya ulumuddin za su karanta shi sai ka haɗa da takarijinsa sannan kuma za ka karanta ka karanta shi a gaban malami saboda akwai wasu abubuwa na kurakurai na akida a cikinsu akwai falsafa a ciki akwai sufanci a ciki akwai abubuwa da dama an gane wannan a cikin iya ulumuddin a shi yasa malamai sun hana karanta shi gaskiya yawa sannan a wannan aka ce imamul ajiluni ya ambaci wannan a cikin littafin shi kashful kafa duk dai gashi nan dai malamai sun nuna dai hadisin wa bil jumla fal hadis la yasih walakin la yata'aradu ma ruhil islam wallahu alam hadisin dai bai inganta ba sai dai hadisin bai yi karo tare da ruhin musulunci ba addinin musulunci yana goyon bayan mai tsafta eh amma kuma dai wannan maganar da wannan usulubi jingina shi zuwa ga annabi zalunci ne na'am Anas ya ce, ma shan mamta hambara, kafin ban taba shakan wani turaren ambar ba ko kaɗan ambar wani nau'in turare ne ban taba shakan shi ba ko kaɗan wala miskan ban taba shakan almiski ba ko kaɗan wala shay'an atyabu wala abu wanda ya fi kamshi kaman ainihin kamshi na manzo sallallahu alaihi wasallam wa an jabir bin samra annahu alaihi an karbo daga jabir dan samra lallai cewa shi ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shafi kuncinsa qala fa wajadtu li yadihi furdan wa rihan yace sai na ga wani irin wato shi waye shi Jabir ko a annabi ya shafi kuncinsa sai na samu da hannunsa wani irin sanyi da wani irin iska wani irin kamshi na ji wani irin sanyi da wani irin kamshi da annabi ya shafi fuskansa ka annama akhrajaha min jaulatin yadda ka san ya fitar da shi daga kwalban nan na na mai turare abdar mai turare yadda ka san an fitar da hannun daga kwalban mai turare idan mutum ya tura hannu cikin kwalba eh na turare ya fitar da shi ya zai kasance kamshi sallallahu alaihi wasallam kala gairu wani kala gairu wani sa ya ce masaha bi libin aulam ya masaha shin ya shafa da turare ne ya goga turare ne a jikinsa ko bai goga ba ko ya goga ko bai goga ba kamshi yake yi musafirul musafir bai zallu ya ji riha wato yana musafaha yana gaisawa mai gaisawa yana gaisawa da shi sai ya yi ne tsawon yininsa yana jin kamshinta inda mutum ya gaisa da annabi zai daɗe yana jin kamshin wannan gaisawar da ya yi Manzo sallallahu alaihi wasallam السبع yakan dora hannayensa masu tsarki a hannun karamin yaro riha sai a gane kamshinta tsakanin yara ta ce to wannan yaro ya bambanta da sauran yara sai ga a cikin sauran yara gaba daya wato kamshin shi ya zama daban saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafe shi rawal bukhari fi tarihi kabir bukari ya ruwaito a cikin tarihul kabir nashi daga jabir ya murru fi ɗariƙin tabi'u ahadun illa urifa annahu salaka salakahu min dibihi an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi bai taɓa wucewa hanya ba sai wani ya bi shi face ka gane cewa ko wannan mutumin wato ya bi ya bi wannan hanya illa urifa annahu salakahu face an san cewa lalle ya bi wannan hanya min dibin kyau da kamshin sa kana zagar da wannan ya bi hanyar da manzo Allah ya yi saboda kamshin mutumin da yake eh na'am sai itimamul wafa alaikum assalam ne mamu نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إيه. ثم تكلم رستم بكلام حزم فيه شأن شأن الفرس sannan sai rostom ya da wani magana wanda ya girma ainihin sha'anin farisawa fi sha'anin arab kuma ya ƙasƙantar da sha'anin larabawa zakara ma alayhi min shi rasom komanda na farisawa ya ainihin azzama ya girma sha'anin farisawa cewa farisawa duk duniya ba kamar su farisawa su ne masu karfi a duniya su ne masu kaza masu ci gaba ya kaskantar da sha'anin larabawa cewa su ba komai suke ba wa zakara ma kanu alaihi min su'il hal ya ambaci abin da larabawa suke kansa na munin hali suna cikin hali na talauci suna zama a cikin sahara ba su da wani alama na wadata tare da su yaya za a yi a haɗa wayannan mutane da mu an gane rasu mai kokari ya nuna mutanen su bambanci tsakanin su da larabawa bai dace su ringa jin tsoron larabawa ba na da kunci na rayuwa da larabawa ke ciki fa'alal mugira sai mugira bin shuba ya ce amman lazi wa safta nabi ya ce amma abin da ka siffanta mu da shi min su ilhal na munin hali da kuma kunci cewa lalle muna da kunci da kuma sabani cewa mu larabawa asalin mu da saɓani muke da shi kan ba a da yake ba tabbas haka ne larabawa za ga da aus da khazraj suna kashe juna da wannan balarabe da wannan balarabe kabila kaza da kabila kaza akwai adawa tsakanin su an gane wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha saboda haka tabbas abinda rasul ya faɗa gaskiya ne yace abinda ka faɗa na munin hali da kunci da kuma sabani da muke da shi fa na wa wala nunkiru to mun san shi ba ma inkari tabbas abin da ka faɗa gaskiya ne an gane ko wa duniya duwalo ai duniya juyi juyi ne su ba ba, wataran naka ne wataran na wani wa tilkal ayyam ha bainan nas kuma ka ba yau din nan kuna alfahari ku ne super power kuna alfahari kuna cikin ainihin daɗin rayuwa muna cikin kunci to nan gaba Allah na iya juyawa sai ya zama mu koma cikin wannan hali duniya juyi juyi ne wa shiddatu ba da arraha wato tsanani bayan ta kuma sai wadata ba wa na cewa bayan wuya sai daɗi ko tsarki wato tsanani bayan ta sai ainihin wadata na walau shakartum ma atakumullah da kun gode ma abinda Allah ya ba ku lakana shukurukum qalilan da ya zama ɗan kaɗan alama utitu akan abin da aka ba ku da gobe ba za ku iya gode ma Allah ba irin abin da Allah ya ba ku na ni'ima ya kamata ku gode masa menene babban godiya da ɗan adam zai yi akan ni'iman da Allah ya ba sa shine ya rike musulunci in dai mutum ya rike musulunci to ya fara dan godiya ga Allah ga abin da Allah ya ba shi an gane to su wayannan mutane gashi Allah ya ba su wani irin wadata da sauransu amma kuma suna cikin kafirci kuma suna alfahari da wannan wadata da Allah ya ba su da wannan ƙarfi din waqad aslamakum da'af shukr haqiqa raunin godiya ya mika ku ila taghayyur al-hal zuwa ga canjin hali inji shi a mugira raunin godiya an gane raunin godiya ya mika ku zuwa ga canzawan hali ga shi yanzu halin ku ya canza yanzu ga shi mutanen da kuka rena ga shi suna yatsan ku kuma ga shi suna samun nasara a ku. suna ganin larabawa wulaƙantattu to ga wulaƙantattun nan suna yaƙansu ko suna samun nasara a kansu fa inna allaha ba'atha fina rasula lalle Allah ta'ala ya aiko manzo fa cikin mu ma zakara misla ma taqaddama sannan sai mu gira ya ambaci misalin abin da ya gabata wa khatama kalamahu bi takhyir bain al-islam sai ya kare maganarsa da zabi yace dai mu abin da muke so yanzu mun ba ku zabi ko farisawa mu mutanen tudun wada mun ba Amerika zabi tsakanin musulunci awul jizya ko jizya awul munafaza ko a fito na fito raja na fatan gani. kuma shi mugira da gaske ke yi na kusanta america na kusanta mu kaman laraba kaman tudun wada su kuma misalin kaman america da lokacin farisa girman ta ma ya fi na america a lokacin daula ce mai girman gaske da iran da iraki da wasu garuruwa su sham da waye duk suna ƙarƙashin ta ne ba akwai farisul arab akwai farisul ajam wato um, farisawa suna mulkin larabawa ko suna mulkin ajamawa mulkin daula ce ka hatuwa babu wanda ya taɓa tunanin wannan daula zai faɗi amma sai ga wasu mutane wulakantattu wanda ake ganin an raina su su suka zo suna aikawa da wasiƙa wai in ma a musulunta ko kuma a biya jizya ko a yaka kaga abin zai ba kowa mamaki a gane shi ne ba wuce ki cewa wai dan hakkin da kare na shi kan tsaure ma ido su suna ganin wayannan zuwa yi a su yaƙe mu sai kuma gashi su suka yaƙe su suka ci su da yaki aka yi kaza aka yi kaza sun maraja sannan sai ya koma shi mu jira kashin mutarastan jinodi shi ne na kaje sa alama حكمة من التاريخ نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الثاني نبي عبد الله بن bin Sa'ad bin Abi Sarh Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh nan ana magana ne akan ah, Usman bin Affan radiyallahu anhu an gane wasu mutane sun zargi Usman cewa Usman yana nada ainihin danginsa a cikin gwamnati an gane alhali Abubakar da Umar radiyallahu anhu sun yi mulki ba su nada danginsu ba saka daga cikin abin da suka yi masa inkari har suka yi ma Usman Khuruji har ya zamanto sun kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu yana nada danginsa a cikin abin nan to a can baya har ga an yi bayani farko dai menene laifi da gaske in ka nada danginka in har sun cancanta shin danginka ba mutane bane su ko kuma misali da zarar na hawa mulki kenan dangina sun shiga cikin tsanani kenan sai in ta azabtar da dangi na duk wani mukami ba zan ba su ba kenan to haka ne dangin ka za su yi sha'awa ka hau daga na hau to zan ce to duk wani dangi na ba har in gawo mulki ba za ba za ba ku mukamin gwamnati ba yayi daidai akwai adalci a cikin wannan a'a duk wanda yake so ya hau mulki a cikin dangi na sai ya cancanta to so da sun zargi Usman radiyallahu anhu cewa ya nada dangin sa to a can baya an yi bayani cewa ma mutanen da Aliyu bin Abi Talib ya nada na dangin sama sun fi yawa akan da Usman to menene dalilin da yasa ba ba su ki Aliyu bin Abi Talib ba ina fatan gani kuma a can baya da an ambaci mutanen Aliyu bin Abi Talib ya nada wani ya nada wani ya nada wani amma ba a zarge shi ba da Usman ya sai ka ce ya nada dangin kuma mutanen da ya nada kadan ne to shi ne ake nan ambatar sa ba dangin da aka nada din ana so a gani sun cancanta ko ba cancanta ba to shi da ake ta ambatan mutanen da ya nada an gane wannan ku? to daga cikin wanda ya nada akwai abdullahi bin sa'ad bin abi sarh kana min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin sa'ad bin abi sarh ya kasance daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun martadda an dinillah sannan sai ya yi ridda ya bar addinin Allah tabaraka wa ta'ala shi sahaban annabi ne a farko sai daga baya ya yi ridda kuma ba da zalika taba ila Allah sannan bayan haka sai ya dawo ya musulunta ya tuba zuwa ga Allah azza wa warajali bai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo dan yayi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam qala usman ya rasulullah sai usman ya ce ya rasulullah ya rasulullah ga abdullahi nan kai masa ya rasulullah gashi ya dawo musulunci inna wuja ta'iban lalle shi ya zo yana mai tuba zuwa gare ka zuwa ga Allah ahun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya daye masa mubaya'a summa kallama annabi sallallahu alaihi wasallam asaniya wa salisa sannan sai Usman ya ƙara yin magana ga manzo karo na biyu da karo na uku da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo wa baya'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya mika hannunsa mai albarka sai ya masa mubaya'a raja amma kana alai sai shi Abdullahi bin Abi Sarh sai ya dawo daga abin da ya kasance a gare shi taba ila Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kana min khairil wala ya kasance daga cikin fiyayyen ainihin gwamnoni an gane ya tsaya ya rike ainihin mulki da kyau a zamanin Usman wanda yayi adalci shi wanda ya buɗa Afirkiya Afirka an gane shi wanda yayi ta jihadi yayi ta jihadi har ya zama to ya kawo zuwa ga Afirka kenan ta hanyar wannan bawan Allah musulunci ya zo nan wajen Afirka yanzu mu za mu soji ko za mu kishi to shi wannan bawon Allah wanda ya kawo mana musulunci yana daga cikin mutanen da yan khawarij suka zo suke cewa Usman ya yi laifi da ya nada shi ya zama to gwamna an gano wannan ko kenan in mutum yana matsayin sahabi sai ya yi rinda daga baya daga baya sai ya dawo musulunci in ya dawo zamanin manzo Allah ne har yanzu yana da bukamun shi to in ya dawo bayan annabi ya rasu ba, asalin shi sahabi ne yarda bai dawo ya musulunta ba sai bayan annabi ya rasu shin za a sashi daga cikin sahabbai to magana wanda yake raji na malamai sahabi ne shi an gano wani ko duk mutumin da da can sahabi ne na annabi sai ya rinda in ya dawo to ana dawo mai da mukamin shi shi ne abin da ya fi jayi. na'am ƙalar zahabi imamu zahabi ya faɗa a cikin siyarwa alamin dubara lam ya ta'adda wala fa'ala ma yankubu alayi shi wannan bawon Allah bai yi ta'addanci ba sannan bai aikata abin da ake kyama a gare shi ba bayan ya musulunta amal fashi bayan ya musulunta amal fashi ya tsaya ya rike musulunci da kyau ya nisanci duk abin da zai je suka a gare shi kana ahadu qala'ir rijal ya kasance ɗaya daga cikin masu hankali daga cikin mazaje Allah ya bashi hankali kuma kuma yana daga cikin masu yin kyauta mutum ne mai kyauta shi wannan bawa Allah wal futuhat kafira wato futuhat nashi garuruwan da ya bude suna da yawa a cikin Afirka kanat ala yadihi radiyallahu anhu dukkan su gaba ɗaya sun kasance a hannunsa ne Allah ya ƙara masa yadda asalis na uku sa'idu bin af akwai Sa'idu bin al'as as kana min kiyar ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ba wannan da aka rada sahabin annabi ne ba amma wai usman bin affan ya nada ainihin dangin sa banu umayya kuma a ce kai bahaushe ne sai ka nada bahaushe ya zama to ka ba bahaushe mukami a kusa ce tunda kai bahaushe ne sai ne ka ba sauran kabilu mukami tunda hausawa kamar kuna da alaka da su na jini ne abin da suka zargi usman bin affan na gani akwai wani wanda aka taba ba minista na Abuja wanda aka ba minista na Abuja ya zo ya rarraba filaye ga mutane har da har da ainihin yan uwansa da surukansa da waye da matayensa har da ma ya'ya shi da aka kai karan shi kotu cewa ya za a yi ya zo yana minista yana kaza Ina da ke to su 'ya'yansa ba 'yan Najeriya ba ne yan najeriya ko yan najeriya ba in dai har zai ba sauran mutane to zai hana don ya ba ya'yan shi ina fata gani sai dai su ɗabi'a mutane in ka hana ‘ya'yanka za ka cancanci yabo su mutane suna so duk abin da zaka wahala za su yabi ka kanshi to wallahi tun da ya hau mulki kaga dan shi akan mulki dan shi gaba ɗaya dan shi da ko yake yi ba ‘ya'yan dan shi tun da ya hau kan mulki in ba mai tsoron Allah ba wai zai wani to mutane suna son irin wannan ka azabtar da kanka sai ka samu daraja amma ka ba ƴaƴanka za su rinka jin haushi ya za a yi yana gwamna ya ba ɗan shi mukami ya gwamnati ya ba ainihin matar shi ya ba kaza ya ba kaza almuhim dai in dai ka an mata interview ko kuma wato ma'ana ƴaƴanka an musu interview sun cancanta aka ba su wannan mukami misali shi kenan an gano wannan nan gaga a mahangar musulunci mutum bai ɗaukar bai zuwa ya ba matar shi mukami na gwamnati ke ka ita ce minista na kaza ta dinga yawo tare da maza duk wannan gaba ɗaya ba tsari ba ne na addini tsari ne na wasu mutane can daban kuma an fahimci wannan na'am almuhim dai abinda ba a so shine san kai dan ka bai cancanta ba ko wani dangin ka bai cancanta ba ka bashi mukami kuskure ne hatta kalar zahabi alufu har ya zama to imamu zahabi ya yi magana game da sa'ad bin al'asko? na'am kana amiran sharifan zawadan ya kasance shugaba ne mai daraja mai kyauta mai yawan kyauta ne kuma abin yabo ne shi haliman mai haƙuri kuma mai nutsuwa yana da nutsuwa na zuciya kuma mutum ne mai himma mai ɗan mara ga hankali ya suluhu lil ya cancanci shugabanci wannan bawan Allah yana da qualities a gani kenan ba kowane mutum yake da siffa na shugabanci ba kana iya samun mutum mai imani ne mai amana amma kuma ba shugaba bane shi a gani shi shugabanci siffa ne wanda Allah ke ba wanda ya so daga cikin bayan ba kowa da kowa bane akwai mutum mai imani mai amana amma kuma in ka bashi mulki zai lalata ainihin mutane sannan ba za a cimma buri ba kamar abu zarar biyan radiyallahu anhu mutumin kirki ne dan aljanna ne tun a duniya amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son ka ina so maka abin da nake so wa kaina saka zan baka shawara kada ka taba shugabanci tsakanin mutane biyu sannan kuma kada ka taba jagorancin dukiyar maraya in ce gashi ka rike ka ce a ba wani gashi mutumin kirki to ba kowane mutumin kirki bane ke iya mulki wani lokaci ma na ka samu clash tsakanin mutumin wannan mutumin kirki ne wannan kuma fasiki ne amma fasikin ya fi sifa na shugabanci ibn taymiya cikin siyasar shari'a ya ce wannan fasiki ke cancanta ba saboda in ka ba wancan za a samu matsala ka duba a cikin sahabbai ga baki daya ga manyan sahabbai amma in za a jagoranci yaƙi sai a ba halin bin wani shi ya musulunta ne ƙarshe ƙarshe a babun daraja da waye a kowane suka ninninka shi ashe abin ba wai ana duba imanin ka bane imani babu shi daban mulki kuma babu shi daban eh ana son mulki a samu wanda kowa imani za a samu amma bar sharadi yana da siffa na shugabanci mai imani wanda yake da siffa na shugabanci amma mai imani mai amana wanda bai da siffar shugabanci kare ya mulki don ba zai cimma burinsa ba zai lalata al'umma ne sauransu haka nan الرابع launin shi abu zar bai da matsala da imani wato a shugabannin shi an bashi ba za a samu abin da ake so ba ko mutumin da ga mai gaskiya amma wani tausayi zai sa ya ta kuka ya zai ba wani mutum ki tare yaran kai ne da gaskiya ba ba suna mata gano wannan haka bayan da mata suke mace mace ka ba ta shugabanci haka za ka suna dan adifa na fuskan su sai ga sun goyi bayan wanda bilashin su goyi bayan shi ba kuma da gangan bane sifar su rauni arabe na hudu abdullahi bin bin amir bin quraiz akwai abdullahi bin amir bin quraiz Wanda zai fata bilad kisra shi ne wanda ya buɗe garin Power garin kisra farisa kurasan shi ya buɗe garin kurasan وانتهت دولة فارس في زمن Kuma كما Farisa ta kai ƙarshe. an gama da daular farisa a zamanin usman alayyadi ta hannun wannan bawan allah abdullahi bin amir bin kurais kuma shi ya buɗe garin sajistan can wajen roshiya ba can wajen roshiya da karman da waninsu daga cikin garuruwa kala an wuri zahabi imamu zahabi ya yi magana ya yi bayani game da wannan bawan allah kana min kibarin mulkin arab ya kasance daga cikin manya-manyan sarakuna na larabawa ya kasance daga cikin jarumansu da masu kyauta daga cikinsu na biyar daga cikin mutanen da usman ya nada duk da ana gaya maka gwamnonin da ya nada da irin gudunmu da suka bayar suka duba gani shin ya kyauta da ya nada su ko bai kyauta ba alwalidu bin akaba akwai walidu bin ukuba tukira inda sha'abi an ambata wajen imamu sha'abi a tabi'i an ambaci Habibu maslama wa jihadu an ambaci irin jihadin da Habibu maslama ya aikata amma kana min da abin da ya kasance na futuhat din shi ala law law wali wa gazuwa wa wa da kun riski walidu bin Hukuma da kuma irin yakin da yi gazuwa wa wa hu da shugabancinsa, da kun yi mamaki ai da kun ga Walidu bin Hukuma da duk ba za ku tsaya yaban wannan bawan Allah ba walidu ba karamin kokari yayi ba lokacin mulkinsa. sa bakiyal bin Hukuma amiran al-Kufa hakika Walidu bin Hukuma ya ya dade yana amir ya wanzu yana amir akan Kufa shekara biyar yana mulki laisa ala bai babu babu wani kofa a gidansa kawai in mai bukata zai zo direct babu security man ya yati wanda yake so ya ga shugaba amirul mu'minin wanda yake so ya ga gwamna kawai zai zo wajensa ne kawai yayi magana da shi kanan nasu yuhibbunahu ya kasance mutanen kufa ka duba mutanen kufa yana da wuya ka burge su su mutane ne masu wuyan sha'ani amma fa sai gashi suna son walid bin hukuba na walakin nahum ahlul kufa amma kamar yadda kuka sani su mutanen kufa ne duk kokarin ka sha Allah sai sun aibata ka wato mutane ne masharranta mutane ne masu matsala an gani ba a taba samun wanda ya mallake su ba face sun aibanta shi ga sa'ar bin abi waqas tun a duniya dan aljanna ne wato Umar ya tura shi ya je ya musu gwamna daga baya suka kai karan shi cewa in za a fita yaki zai tura su ya zuki sannan kuma baya yin adalci wajen rabo na samu ganima baya adalci wajen rabo da dai wasu maganganu dai na na sharri sa'ad bin abi a suka gaya mai abin da bai san da shi ba hankalin shi ya tashi sai da ya musu mummunan addu'a an gani ya musu mummunan addu'a akwai wata mata da ta mai sharri ta ce wai gwamna ya zo ya kwace mata wani fili filin ta a gona ke ni na kwace miki fili a gona bayan na zama Allah ya hana ni nan fito ya Allah in matan nan ta tsaya ne don riya da jiji da kai ya Allah ka wulaƙanta ta ka makantar da ita kuma ka fashe ta a wannan filin kuma haka aka yi daga bayan matan nan ta musa makanci matan nan ta yi kaza ta yi kaza ta irin wani abubuwa duk sun faru akwai wani wani tsoho da ya zo ya masu azumi na biyu wa kansu sharri sa'adi mai addu'a an gane ya koma yana ta binyan mata ya tsufa daga ya ga bujuba sai bi yana zunguranta haka ya mutu a wulaƙanci shi da kanshi yana shehu kabirun maftun a sabon ni wata sa'ad ga tsoho tuku-tuku fitinan ne addu'ar sa'ad bin waƙa sai sami ni a haka ya mutu mutumin kufa saboda sun kulla sharri ga wannan bawan Allah abinda bai sani ba suka gaya bai har ya zama to umar ya cire shi a gwamna saboda maganar su sun rubuta petition a kan shi kuma kan ƙarya ba umar yanzu aka yi ta yawo a matsalaci ana bincike wa ya san da wannan magana kowa ya shi sai wannan mutum ya ce shi ne shi kenan sa'ad ya mai addu'a mummuna an ce in ya buɗe baki ya addu'a Allah yana amsan addu'a shi wacin karama shi kenan eh na'am kamar yi ƙwarfi eh kamar yadda ake cewa to ne za mu ji abin da ya faru za mu ji irin sukan da suka yi wa walid mutanen kofa sun soke shi mai suka ce game da shi nan idan complain ya yawa wani yau da shi shugaba ya sa ido idan complain ya yawa shugaba zai iya ɗaukar mataki kuma ba lallai bane ya zama gaskiya abin da ake complain a kai sai ya cire shi kawai da maslaha ya cire shi ya sai zuka shi gashi har yanzu kufan bala'i ne a garin har yanzu kullum cikin zubar da jini yake da yaki iraki iraki ai kufa na iraki ne shi eh, shi ne gaggarin sharri ke nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne. yan sham sune yan muawiya yan sham sune mutanen muawiya